Salamu alaikum mabuta sauraron radio al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar da shiri na ilimi da fahimta shine tafarkin rayuwa ko jagora Ah, ba shine jagoran rayuwa Ah, wanda yake zo muku dukkanin tsawon kwana talatin insha Allahu a daidai wannan lokaci na radio al'umma Ah, akarmakallahu bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to bayan yabo da godiya da jinjina da muka gabatar ga Allah madaukakin sarki akramakallahu mai sauraro dama kai tsaye abin da zai zo cikin kan shi abin da ya gabata jiya shine tafsirul qur'ani bil qur'an ko in ce shekarar jiya da jiya na'am shine yadda ake fassara qur'ani da alqur'ani eh, karan kanshi to na'am kai tsaye wani zai ce to shi kuma hadisi yana kawo dauri yana da wani abun a zo a gani da yake yi cikin Tafsiri.
kenan wannan shi ya kamata yau kaje da ya kamata mu tattauna a kanta insha Allah wannan awa ta to Allah ya kenan.
mana jagoranci amin amin amma kafin haka malam sai a yi muna shinhuda kan abin da ya shafi ta'arifi na ita sunna da Na'am.
kuma sauransu a wajen malamai To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh To na farko dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar.
amin amin Kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya.
amin Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar Firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya.
amin To, idan muka duba kalima ta wato tafsirin Alƙur'ani da sunna kinan tafsirin Qur'ani bis sunna.
sunna na'am To na farko mi ake nufi da sunna lughatan wa istilahan na'am ko ba haka ba Mm.
kalima ta sunna a cikin yaren larabci mi take nufi an gane ko tun daga nan za a dauka tushi ya a tushe tushe ba to ya kalima ta sunna ta samo asali ne daga sanna Mm, ya sunnu mm.
sunnan wa sannan Eh, in an ce sanna asluhu sanana sai an kai idghamin nun fi nun mm, ya sunnu asluhu yasnunu yaf'ulu kenan mm, an gane ko sai an ka ce sannan kenan sananan mm, da sunnan sunanan duka ana Mm.
faɗi mm.
an gane ko to kalima ta as-sunna a larabce suna cewa sanna ya sunnantar da abu in an ka ce sannal amra ya sunnantar da al'amari na'am sannan kuma kenan uh, wani lokaci mahadalahu wani lokaci kuma suna cewa sannal am- amra awdahahu ya bayyana abu bayyana shi na'am an gane ko sannan wani lokaci suna cewa sannal asnana ya shiryar da haƙura ya gince su kinan ta hayya alil amri ya shirya ma al'amari Mm, sannan kuma suna cewa sanna sikina mm, ya wasa yuƙa ko ya ɗaɗa yuƙa mm, sannan wani lokaci suna cewa sanna sinana mm, an gane ko kenan rakkaba wato sannan rumha rakkaba fil eh, wato ar-rumhi as-sinan ya sanya ma mashi tsini dan tsinin da ake sa masa tunda akwai dogon is- doguwar sanda in na sanda ne sannan a rakkaba mishi a hauda mishi wannan tsinin nashi Na'am.
ina fata an fahimce ni sannan wani lokaci suna cewa sannahu ya cije shi ai addahu da ainu kenan Mm.
wani lokaci kuma cewa suna cewa sannahu su larabawa ya soka mishi mashi kenan ya soke shi na'am ina fata an fahimci ni kenan waɗannan duka eh, kalimomi ne wanda eh, ma'anar kalima ta sanna take ɗauka kan mutum ya sa tsammanin tana ɗaukar wato ma'ana guda ina fatan an fahimce ni domin irin waɗannan mabahisun lugawiyya suna taimaka ma ɗalibi ya san asalin kalima lokacin da zai bayani Na'am.
a kanta to wannan a tasriful af'al kenan kamar mun shiga cikin ilimin sarfu na muka bayyana wasu ma'anoni da kalimar wato take wato dauka amma idan muka je a cikin larabci as-sunna wato ita ce at-tariqa hanya Mm, sunna ita ce at-tariqa hanya wadda muke gani wadda ake gani sannan tariqa ko kuma tariqa hanya wadda ba a gani Na'am.
ya zamanto an yi koyi da ik- da ita idan muka duba labid ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa min ma'sharin sannat lahum aba'uhum wa li kulli qaumin sunnatun wa imamuha su suna daga cikin mutane ma'ashar kenan sannat lahum aba'uhum iyayensu suka sunnanta musu wannan hanya ta su ta jahiliya ko ba haka ba wali kulli qaumin ko wace al'umma ko wace jama'a ko mutane suna da sunnatun hanya kenan al'adar da suka al'adanta daga magabatansu wa imamuha kuma suna da shugaba haka sannan kuma idan muka diba akwai wani sha'i da suke ce ma Khalid bin Zuhair kamar da aka yi riwaya suke cewa fala tajza'an min siratin an tasirtaha fa awwal radin siratun man yasiruha an yi riwaya biyu fala tajza'an min sunnatin an tasirtaha to min siratin daga hanya wadda ake bi shi yasa ake kira sira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarihin sa kenan ko kuma min sunnatin daga hanya an tasirta ha wadda kai kabbita fa awwalu radin sunnatin ko fa awwalu radin siratin in mun ce siratin babu abinda ake istishhadi amma in mun ce sunnatin kenan akwai masu istishhad kenan fa awwalu radin sunnatin man yasiruha wanda ke yarda da wata sunna wato shine wanda ya kama ta bai dace a ce kai ka shirya abu kuma ka ce baka yarda da shi ba ina fata an fahimce ni to wannan kenan a lugha tana nufin at-tariqa amma yanka ce as-sunna aka kawo alif wallam asalin shi yana nufin kowace hanya amma nan an yi alif wallam sai ya zamanto sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi wato shine ake cewa alaman bil ghalaba ibnu malik a cikin alfiya ce wa qad yasiru alaman bil ghalaba kal fadli wal harith wan nu'mani wato kalima tana iya dauka tana iya tashi daga ma'anarta wadda ta yi fadi sai ta koma wani abu ake nufi kal fadl kaga suna na kalima ta al fadl yana nufin fifiko kul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha amma sai a sanya ma wani mutum suna fadl wan nu'man da kuma nu'man kaga nu'man daga ni'ima ne amma kuma lokaci ana nufin wani mutum kaga sai zamanto alam ne na wannan nashi kaga kaman madina in an ce madina ana nufin dukkan gari amma an ce al madina to ana nufin gari na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ya koma alaman bil ghalaba to wannan kenan a cikin tsarin yaren larabci amma idan muka zo sunna za mu iya karkasa ta a cikin ta'arifi na istilahi wato ta'arifi guda hudu. Na farko sunna a wajen malaman hadisi, na biyu sunna a wajen malaman usulul fiqhi, na uku sunna a wajen malaman fiqhu, na hudu kuma sunna a wajen malaman tafsiri. Kina sai mu samu ta'arifi guda nawa? Ta'arifi guda hudu. Sunna a wajen malaman hadisi sun ka ce kullu ma udifa ko usira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn wato aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyya qabla al-bi'sati aw ba'da al-bi'sa. Abinda ake nufi da sunna wajen malaman hadisi ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam abinda an karuwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya inganta domin wasu na fassara shi ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to nan ne waɗanda ba su yarda da hadisi ba sai su ce to wai an ce an jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yan an jingina shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya inganta ko bai inganta ba to in ya inganta shi ake kira sunna in bai inganta ba kuma ba sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba haka abin da aka ruwaito in ya inganta sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in bai inganta ba kenan ba sunna sa bace sai suka ce min qaulin na daga qaul in an ce al qaulu shine wato magana au fi'lin ko kuma aiki au taqririn ko ko abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatas ina fata an fince ni yaji ana yi bai hana ba domin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba zai tabbatar da mutane akan kuskure ba domin an turo shi don ya gyara kurakuran mutane aw sifatin khalqiyya an gane ko ko wata sifa ta halitta shi yasa imamu tirmidhi ash-shama'ilul muhammadiyya sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw khuluqiyya ko ta tabi'a wato khalqiyya wadda ta shafi halittarsa domin dan adam bai da zabi ga halittarsa ba kai ka zabi Allah yi ka dogo gajere fari baki ko abin da kama da haka ba amma za a karance su saboda sanin sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw khuluqiyya ko ta tabi'a wata tabi'a ta shi shi yasa can cikin shama'ilul muhammadiyya akwai dabi'o'insa kuma akwai sifofinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla al-bi'sa kafin a turo shi domin kafin a turo shi baya yin banna shi yasa kafin ba a turo shi sunansa al-amin a makka an gane ko au ba'dal bi'sa ko ko bayan an turo shi amma idan muka zo wajen malaman usulul fiqh sai sun ce as-sunna wato ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko ma usira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn abinda aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga magana ko kuma aiki ko tabbatarwa saboda su malaman usulul fiqi suna kallon shari'a ne ba sa kallon sifar halittar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su suna bayani ne akan abin da ya shafi shari'a abin da yake da alaka da shari'a magana fada tabbatarwa ko kuma aiki ina fata an fahimce ni idan muka zo wajen malaman fiqhu suka suka ce as-sunna wato diddul fardi abinda ba wajibi ba shi yasa zaka ji an ce babu sunanin salati babi mai bayani kan sunnonin sallah abinda ba wajibi bane idan muka zo wajen malaman tafsiri kuma su in sun ce sunna wato suna kallon ta ne akan siyaki da ta zo a cikin wata aya in an ce sunna ta Allah domin akwai sunna ta Allah wani bai san ma akwai sunna ta Allah ba balle sunna ta annabi sai Allah ya ce sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu sunna ce ta Allah ga waɗanda suka gabata an gane ko shine cewa duk waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to waɗanda mutane Allah ya halakar da su babu al'ummar da ta ƙaryata ayoyin Allah kuma Allah ya taimake ta kuma ya bata abin da take so a duniya ko kuma Allah ya zuba mata ido ta ci gaba da yin abin da take yi sannan kuma a lahira ba za ta ci nasara ba kinan babu wata al'umma da ta shafi za ta saba ma wannan sunna sai ya zamanto sunnar abin da ake nufi da ita shine abin da Allah ya sunnanta duniya ta tafi akan shi misali dan adam Allah ya sunnanta sai ya ji yunwa ba wanda ya ce ba zai ji yunwa ba kuma sai ka ci abinci in baka ci abinci ba za ka mutu wannan sunna ce ta Allah haka ya aza duniya da sauran sauran sunnoni na duniya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azata kina sai zamanto akwai sunna ta Allah a cikin ilimin tafsiri akwai sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen malaman hadisi da malaman usulul fiqh tunda su ne kuma wato tare da malaman fiqh sannan kuma akwai wajen malaman fiqh abinda suke nufi to kaga wannan zai taimaka muna wajen bambantawa in an ce sunna bi ake nufi ko a larabci ko a wajen malaman hadisi ko a wajen malaman usulul fiqh ko a wajen malaman fiqh ko kuma a wajen malaman tafsiri wallahu ta'ala a'lam to yayi akarwaka Allah Allah ya sha gora akarwaka Allah abin da muke so mu tattauna gare shi bayan wannan shuhuda shine nau'uka na tafsiri da sunna to na farko nau'i nau'i na sunna ya kamata mu bada misali akan su tunda duk mun faɗi su haka sunna misali wato wadda take ta faɗa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi ta idan muka duba akwai hadisi na Malik ibn al-Huwairith an gane ko wanda yana cikin sahihul Bukhari an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu matasa sun zo wajen sa suka ɗan yi kwanaki sai ga alamun suna da buƙatar komawa zuwa ko ko yayi zaton suna da buƙatar su koma zuwa ga iyalin su to sai ce ku koma zuwa ga iyalin ku amma idan kuka koma fa'allimuhum ku sanar da su kenan ku sanar da su al'amura na addini wa murruhum ku umurce su ina fata an fahimci ni kenan ya umurce su su umurta wadda mas'ala ce ta usulul fiqh shin amrul amir yadkhulu fihi al-amir aw la yadkhulu fihi shin wanda aka umurta shin yana shiga cikin umurni ko kuma shine aka yi ma umurni ko ko baya shiga ciki zance mafi inganci za a kalli su yaƙi tunda nan ya umurce su su wajibi ne yadda ya umurce su su yi sallah kuma su umurce iyalin su kenan an umurce su na an umurce iyalin su kenan in iyalin su sun balaga to sun shiga cikin umurni idan kuma su balaga ba to manyan waɗanda aka umurta su ne sun shiga cikin umurni kamar yadda yace murru abna'akum bis salati li sab'in wato hadisi na Abu Dawuda an gane ko umurci ƴaƴan ku su yi sallah tun suna da shekara bakwai to kaga wannan umurni ne ga su iyayen amma su ƴaƴan bai shafe su ba sai sun yi mi sai sun balaga amma lokacin da Annabi Musa ce da mutanensa inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah ya yana umurta ku ku yanke saniya kaga annabi Musa ba zai shiga ciki ba don saboda minan saboda suna an ka umurta da su aikata su yaki ya fitar da annabi Musa ina fata an fahimce ni to kaga wannan shine cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ina fata an fahimce ni to wannan umurni ne kaga magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa sallu kama ra'aytumuni usalli to kaga wannan sunna ce qauliyya idan muka koma kuma tana iya zamantowa fi'iliya in sun ga yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallah sai zamanto kenan fi'iliya kuma ta shigo anan amma idan muka zo hadisi na Jabir bin Abdullah wanda yana cikin wato sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko yake cewa wato sami'tu hina qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al makka makkata tafa bil baiti sab'an naji lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo makka yayi tawafi na wato ka'aba tawafil qudum sab'an guda bakwai to kaga nan ya fassara hadisin da wato ayar da ta zo a cikin wato suratul abin nan suratul hajji ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق كاغني وليطوفوا سوي طوافي تو كاغنا sai nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi yayi bakwai a aikace kinan wannan ya nuna ya fassara wannan aya da wannan hadisi sai abin da ya shafi taqrir tabbatarwa wato idan muka duba har yanzu akwai hadisi na Jabir ibn Abdullah yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihu Muslim yake cewa kunna na'zil wal fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wal qur'anu yanzil mun kasance zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna yin azlu azlu shine lokacin da mutum yake saduwa da matarsa ko kuma yake saduwa da baiwarsa lokacin da zai zubar da mani sai ya fitar da shi a waje ba a cikin wato al'aurata ba kenan wannan shi ake kira azlu wa kunna na'zilu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa balagha dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa lam yanhana mun kasance muna yin azalo zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana yana raye kenan kuma wannan labarin ya zo masa kenan kaga kafin a ce sunna ce takririya sai an tabbatar da manzo ya san da wannan labari kuma bai hana ba kenan ya nuna cewa wannan ya tabbatar da shi to wannan misali ne muka bayar ga kowace sunna qauliyya da fi'liyya da takririya wallahu ta'ala a'lam sai kuma anwa'u tafsir bis sunna anwa'u tafsir bis sunna yana da matsaloli daban-daban ma'ana yana da fuskoki daban-daban amma za mu iya ɗaukar waɗansu daga cikinsu saboda irin hali na lokaci ba ko ne lokaci ba ne dama take samuwa gare mu na farko muna iya ɗaukar cewa taqyidul mutlaq aya ta zo ta bar abu sake amma hadisi sai ya zo ya nuna muna ga iya yadda za a yi yanzu misali idan muka ɗauki hadisi na Jabir wanda muka kawo wanda a cikin sahih Muslim wanda yake cewa sami'tu hina qadima nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam makkata tafa bil baiti sab'an Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq su yi tawafi to ɗaya za a yi biyu za a yi uku za a yi hudu za a yi biyar za a yi shidda za a yi bakwai za a yi ɗari za a yi dubu za a yi miliyar za a yi biliyan za a yi kaga ko sai ka gaji kaga duka bai faɗa ba haka amma da ce wal yatawafu bil baitil atiq sai ya nuna cewa tsafa sab'an yayi bakwai kinan wanka kaga yayi taqyidin ina fata an fahimce ni wannan aya yana guda bakwai ake yi sai dai in kai yi bakwai in kana son ka ƙara yin wani na sunna daga baya sai ka dawo kai wasu bakwai amma dai ba a wuce bakwai saboda kana jin ƙarfi ko ka don ka sha ƙwaya ko kuma dan qur'ani yun sai je shi kuma sai shi ke waya ba san ko nawa zai yi ba wanda dai ran shi ya bashi zai yi ya kauce mufassarar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am to kaga wannan ɗaya ne daga cikin tafsirin da wato sunna take yi ma alqur'ani mai girma na'am sai kuma yawan na'am muna cikin alwa'ut tafsir to na'am na gaba kenan
sai kuma alwa'ut tafsir bis sunna na'am at-tafsir al-qawli wanda wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara aya kai tsaye na'am kamar ya fassara aya aya kai tsaye ta zo manzo Allah ya fassara eh sallallahu alaihi wa sallam eh to ba wai sai kai tsaye ba idan yayi bayanin mi aya take nufi to magana ta kare kenan yanzu misali idan muka zo at-tafsirul qawli manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi a cikin wannan hadisi na Malik ibn al-Huwairis Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka to kaga ya za in sallar ba a sani ba wa atuz zakata ku bada zakka ba a faɗa ba amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuke ganin ina yin sallah kinan wannan sai zaman to fassara ce ta yadda ake tsayi da sallah misali kinan da kuma kamar aikin haji an ce ai aikin haji ko yace khudhu anni manasikakum ku rike ayyukan haji daga gare ni kaga wannan ya fassara yadda za a yin aikin haji ina fata ana fahimta ta to kaga wannan shine tafsiri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil qawli in kuma an kalli yadda ya aikata kuma sai zaman to bil fi'li na'am amma irin aya ta manzo Allah ta alqur'ani da Allah ke cewa wa'idul hum mastata'tum min quwwatin na'am yake cewa ala
na'am to wannan kuma ya zama to tafsirin alqur'ani ne bil bayan hadisi ne na Uqba bin Amir ina fata an fahimce ni wato at-tafsir bima yandariju tahta al-ma'na da aya tace wa a'iddu lahum ku yi musu tattali mastata'tum min quwwa duk abin da kunka samu na karfi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wannan hadisi na Uqba bin Amir ya zo cikin sahihi Muslim ya zo cikin sauran littattafai yake cewa ala innal quwwa arramyu a wasu rayuwoyi ba a sa ala ba kenan ku saurara ala innal quwwata abinda ake kira quwwa karfi arramyu shine jifa to wasu malamai sun fassara na arramyu sai suka ce kibau kibiya ina fata an fahimci ne sai malamai suka ce a'a nan ya fassara sashen karfi ne domin an yi yaki zamanin sa da takobi an yi yaki zamanin sa da mashi an yi yaki da majaujawa ko da sauran abubuwa da na kayan yaki to kaga wannan yake nuna cewa ba ita kadai ake nufi ba amma yana nuna cewa daga cikin abin da ke nuna karfi ko daga cikin abin da kalima ta karfi take dauka shine arramyu wato shine jifa Eh.
kenan sai ya zamanto a'a ba a ce ba dole sai kibiya ko mashi ko bindiga a'a Haka.
arramyu bal ma waɗansu malamai sun nuna cewa shida daga cikin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace arramyu jifa domin idan muka duba yanzu yaki ya fita daga kibiya babu kibiya ba ta da ƙarfi mi adda ƙarfi bindiga mi adda ƙarfi igwa mi adda ƙarfi makamin nukiliya wanda ake halbawa Eh.
to yanzu sai ka iske ƙasar da take da makamin nukiliya a duniya ta yi ƙarfi Mm.
ko da ko kausan nan ana ɗaukar ta ba wata babbar ƙasa ba Haka.
to kaga wannan yake nuna mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan alquwan nan ta kasu gida biyu akwai alquwal hissiyya akwai alquwal ma'nawiyya in muka ce alquwa alhissiyya karfi wanda bai shafi makami ba amma ya shafi mu al'umman musulmi misali idan muna son mu ci nasara sai mun nisanci abin da yake haramun shi yasa malamai suke cewa ana cikin bayanin yakin Uhudu sai an ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ko mudha'afa kak ku ci riba to meye alaka kuma cin riba da kuma ayoyin yaki kaga wani sai ya ce babu munasaba Babu mu na zama haka.
sai malamai suka ce a'a akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda a cikin sahih muslim domin ya nuna cewa thumma zakara rajula an gane ko yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi labarin wani mutum yutilu safara yana tsawaita balaguro alhali ko duk wanda abba balaguro ko ba mai tsawo ba ana karba mishi addu'a Mm.
ash'asa akhbara ash'asa gashin kan shi ya tashi tsaye akhbara kuma yayi kura alamun Abin da talauci ina sai da ke cewa hargitsa.
yawa a hargitse kenan kuma sai ana nuna cewa kamar talaka ne tunda talaka suna ganin kamar su ne ba sa cin haram alhali ko ba haka nan bane ina fata an fahimci ni talaka yana iya cin haram mai hali na iya cin haram talaka yana iya samun halat mai kuɗi na iya samun halat Mm.
ka gani ko sai ce ya muddu yadaihi ila sama yana daga hannayen shi zuwa ga sama daga hannu yana daga cikin abin da ke sa a karbi addu'an mutum Mm.
amma inda mushkilar take wa mat'amuhu haramun abincinsa haram ne wa malbasuhu haram abin shansa wato mashrabuhu haram abin shansa haram wa malbasuhu haram suturarsa haram wa ghudhiya fil haram ko wa ghudhiya bil haram an ciyar da shi da haram Ba guzuri ne ba.
to nan ko an ce guzuri kenan ciyarwa ina fata an fahimce Yeah, eh.
ni an gane ko bai bai ce wa zaduhu ba ghudhiya an ciyar da shi Eh, kaga wannan yake wani sai ya samu ta guzi ya guzuri yana tana.
A'a, guzuri.
a'a an ciyar da shi dai domin al- Yadda ake al-ghiza ci.
ne da wato daga eh, abinci wannan ne malamai suka ce ya kamata mutum eh, da uwa da uba su neman ma ƴaƴan su halat wajen ciyar da su ina fata an fahimce ni Na'am.
kada ai tunanin a samu gidan mai hali mace ta aure mai hali ko ko kan mutum ya tunanin ya aure mace mai hali a'a ai kokari a nemo mu ƴaƴa halat Na'am.
domin bi domin suna yawa wannan haramun ta yi musu tasiri ba za su samu karɓa addu'a ba amma sai ce fa anna yustajabu li zalik ya za a karɓa ma wannan to kidan kaga wannan yana nuna cewa akwai abubuwan da ko ka roki Allah suka hana a karɓa shi yasa sai Allah ya ce ka a cire ba domin riba haramun ce tana daga cikin abin da ke sa in an je yaki ba za a yi ba ba za a samu cin nasara ba kina a samu karfin imani a samu karfin takawa a samu karfin cin halat a samu karfi shi yasa in aka daga hannu aka roki Allah sai Allah ya taimake mu amma idan ya zamanto dumu dumu da haram za mu yi mu aikata irin yadda kafirai suke aikatawa kuma mu ce Allah ya taimake mu kaga wannan abin zai yi wahala Aka rabu kallon manzo Allah ya fassara duka alkur'ani.
akwai saɓani sakankanin malamai cewa shin ya fassara duka ko ko bai fassara duka ba waɗansu malamai sun ce dukkan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara su tunda ko da ya zamanto ya fassara da magana ko ya zamanto ya fassara da mi Da aiki.
da aiki ko ya zamanto ya fassara da irin ya ga yadda suka fassara ko ko ya ga yadda suka aikata ya bar su Ko ya ba da ka'idoji na fassara.
yawwa ko ya ka'ida ba ba- ba da ka'idodi na fassara kenan ya fassara waɗansu kuma suka fi cewa a'a ya fassara musu sashi bai fassara musu sashi ba amma abin da ya kamata mu ɗauka shine cewa ko ta wani hali ko a aikace ko a magana ko ka'idodi ya fassara alqur'ani gaba ɗayansa don Allah ya turo shi ne don ya fassara alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sabkan maka da alqur'ani don ka bayyana abinda aka yi ma mutane wato ka saukar ma mutane shekul islam ibn taymiya a cikin muqaddimatu tafsir yake cewa bayyana alqur'ani yana da alaka da lafuzzan qur'ani ya karanta musu an gane ko sannan kuma ya fassara musu abinda ake nufi da waɗannan lafuzza Ma'anoni kenan.
ma'anonin su kenan Eh.
kenan sai zaman to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ya fassara fassara musu alqur'ani alqur'ani.
gaba ɗinsa wallahu Su wa'anda- a'lam Wa'anda suka ce manzo Allah bai fassara me dalilin.
eh su abin da suke gani saboda ba a samu kowace aya an samu riwaya ingantatta ba zuwa gare ta Eh.
shine abin da suke Kuma an samu sabani cikin tafsiri.
yawwa kuma an samu sabani cikin tafsiri kiran ko in akwai nassi wanda yake ingantacce ba za a samu sabani ba Sabani.
na'am Na'am aka rabu kallon idan muka dauki hukunce hukunce da alkur'ani ya zo da su.
Na'am.
Wa'anda hadisai suka hadisi ya fassara.
na'am ina nihin ana samun wani albu alqur'ani ya zo da shi hadisi ya zo da shi babu wani sabani eh malamai sun ce kamar inda ake fassara alqur'ani kala biyu ne fassara ko hadisi ya zo aya ta zo ta yi fat- fa- bayanin wani abu sai kuma hadisi ya zo ya ƙara akkada shi shi ake kira ta'kid Eh.
wannan babu matsala tunda alqur'ani ya zo da shi Eh.
hadisi ya zo da shi kenan nan babu wani Eh.
sabani Yawwa.
ina fata an fahimci ni kamar yadda aya ta sabka wato um, eh, abinda a cikin suratul baqara wato wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr Eh.
ina fata an fahimci ni kaga wannan da hadisi yazo cikin sahih al-bukhari ya nuna cewa wani sahabi ya zo ya rike uh, abin nan Zare zare baki da guda biyu bari.
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka la'aridul qafa kana da bayan kai mai fadi domin ta nan ya aza wannan zaren guda biyu Mm.
sai ya fassara mishi abin da ake nuhi min al-fajr na al-fijri kaga wannan al-qur'ani ya zo da shi kuma hadisi ya zo da shi min al-fajr na'am min alfajiri to sai abu na biyu shine wato abin da ake kira eh, takhsis Mm.
ina fata an fahimci ni Na'am.
eh an ce takhsis shine aya za ta zo da abu eh, ya game kowa da kowa am am amma sai hadisi ya zo ya ce a'a ga sashen abin da ake nufi eh malamai suna bada misalai da dama akan wannan amma bari mu bada abin da eh, eh, zai iya zuwa a yanzu na farko yusikumullahu fi auladikum Allah ya yi muku wasici game da ƴaƴanku lizzakari mislu hazzil unsayayn namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya Mm.
to kaga wannan auladikum ƴaƴanku an kaci duk ƴaƴa sun shiga amma sai hadisi zo cikin sahihul bukhari la yas- la wato la yarisul muslimul kafir wala kafirul muslim musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi to kaga wannan yayi takhsisin wannan aya da cewa ba duka ake nufi ba eh ina fata an fahimci ni Haka.
an gane ko misali kuma hadisi na Abdullahi bin Mas'ud yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihu Muslim lokacin da aya ta sabka allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm waɗanda suka yi imani kuma basu hada imanin su da zalunci ba to wa lam yalbisu imanahum bi zulmin bi zulmin annakira ce fi siyaqin nafi ta nuna kowane irin zalunci ake nufi domin su suna jin larabcin da salika su suna gane kowane irin zalunci ake nufi ba sai sun yi aiki da ka'ida ba Eh.
daga baya ne aka cira to ka'idodin Mm.
ah to kaga ku an samu matsala sai sai sahabbai suka ce ayyuna lam yuzlim nafsa wane ne bai zalunci kansa ba cikin mu tunda babu yadda za a samu dan adam wanda bai yin sabo akwai wuya bai ma yiwuwa Mm.
annabawa ne ake cewa ba sa yin sabo shi ma zance mafi inganci sai gharar a kananan zunubai ne ake nufin wato suna aikata amma ban da manya duk da yake an ce ba sa yin kuskure ko guda amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi cewa wato kananan zunubai ake nufi kadiba cikin ashafa na imam al-qadi iyad ya kawo abubuwan da ake nuna kamar annabawa sun aikata kaba'ira amma ba su aikata su ba bayani ne mai tsawo babu lokacin da zamu kawo shi amma dai mun bada mun yi ihala inda ya kamata a same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna musu a'a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi da eh, wato zalunci shine wato shirka don ya ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma kenan na abinda ake nufi da shi shine zalunci kenan sai an kai taksisin ba kowane zalunci ake nufi ba Eh.
zalunci yake wanda yake yana da alaka da shirka Haka.
ina fata an fahimci ni Yeah.
to kaga idan muka ajiye wannan kuma sai mu gano wani lokaci aya tana iya zakuwa khassa ta faɗi wani abu keɓance amma sai hadisi ya zo ya haɗe shi gaba ɗaya haka ina fata an fahimci shine ake kira ta'mimul khas aya ta zo a cikin suratu wato al-baqara ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ku wadanda kuka yi imani an wajabta muku yin qisasi game da al'amarin kisa kina kaga wannan aya ta nuna ana yin qisasi a cikin mi kisa a cikin kisa sai hadisi ya zo an gane ko cikin sahihul bukhari na Anas bin Malik Mm.
yake cewa yana da wata amma wato yan mahaifi ko ƙaunar mahaifi ita ce amma wato kasarat saniyata jariyatin ta kare wato haƙora irin waɗanda na gaba wato ta kare haƙora ɗaya daga cikin haƙora na gaba ko ko haƙora na gaba na wata jariya wata baiwa to sai waɗannan ‘yan uwanta ina fata an fahimce ni wato fatalabu ilaiha al'afu suka nemi wannan jariya ta yafi sai ta kiya fa abau sai suka kiya kinan da ita da mutanen ta ake nufi Eh.
domin ba a ce fa abat ba an gane ko fa aradul arsha sai suka bijiro musu da cewa to za a ba su diyya al'arsh da alhamza sai an yi hattara al'arshi in an ce al'arshi yana nufin al'arshi na Allah da an ce wasi a kursiyuhu samawati abin nan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim Na'am.
duk inda zuwa azim yake zuwa malaman tafsiri suka ce da har da alqur'ani karim arshil karim guda ne a cikin alkur'ani saura duk azim ne a cikin suratul mu'minun yake wato karim karim na'am domin ya ce wato wa man yad'u ma allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda wato afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala allahu al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim to shi kadai ne guda karim sauran duk kuma azim ne to kaga nan ya nuna al'arshi na Allah ake nufi wani lokaci kuma yana nufin al'arshi gadon sarauta mai girma ko fadar sarauta wani lokaci yana daukar gado na sarauta mai girma kamar yadda an ka ce Balqis wal- wato inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim na'am kaga tana da al'arshi wanda yake wato mai girma na'am idan aka ce tana da al'arshi mai girma idan aka ce tana da al'arshi mai girma kinan kaga ya nuna cewa al'arshin da em, take da shi al'arshi ne wanda yake mai girma na'am ina fata an fahimce ni to kaga wannan eh, bayani ne da malamai suka yi akan wannan qadiya ta cewa al'arsh amma an ka ce al'arsh da alhamza ina fata an fahimce ni da alhamza sai ya zamanto abinda ake eh, nufi da shi shine diya sai tan sun kakiya fa abau sai suka zo ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam busu yarda da yafiwa ba busu yarda da yan uwanta ba busu yarda da mi ba da diya da diya to tunda ba su yarda da waɗannan gaba ɗaya ba sai suka zo suka ce sai an yi kisasi to shi Anas wato bin Nadr sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a tuksiru saniyatu rubayya yanzu zaka karya haƙoran rubayya la wallazi ba asa bil ba asaka bil haqq a a ba za a yi ba na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya an gane ko la tu- wato la tuksar saniyatuha ba za a karya haƙoranta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kitabullahi alqisas abinda littafin Allah ya ce shine za a yi kisasi kidan kaga magana ta riga ta kare Mm.
ina fata an fahimce ni to kaga idan muka dubi wannan ya nuna cewa za a yi mi za a yi kisasi Eh.
to wannan kuma ba suka ne ga sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba cewa bai yarda ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya nuna mai cewa kisasi za a yi ya dauke kafa faradiyal qaum sai mutanen waccan suka yarda ita baiwar fa'afau sai suka yafi kidan kaga wannan ba shine ke nuna cewa ba sahabbai sun kafirce ko sun bijiro ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu a'a shi ya so a dan samu wata mafita ne kuma ba a same ta ba kuma yayi hakuri amma daga baya yan uwanta suka yafi to dan kaga da yace al-qisas za a yi qisasi sai malamai suka yi istinbatin mas'alar cewa an yi ta'mimul khas domin ita aya ta ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla a cikin kisa amma wannan hadisi sai nuna cewa ba cikin kisa ba duk da rauni aka yi domin bata ce fil jarha ba a cikin al'amarin rauni kaga ta zama to ta yi takhsisin sa sai zama to ana yin kisasi wato kuma malamai suka ce da an ka ce ah, kutiba alaikumul qisasu fil qatla fil qatla ah, ah, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ودا da da mace da mace bawa da ba da abin nan mace da mace ma- wato wal unsa bil unsa ko al hurr bil hurr wal abd bil abd bawa da bawa wal unsa bil unsa ya da ya wannan ba shi ke nuna cewa ba idan namiji ya kashe mace ba za a yi kisasi ba sannan an yi sabani kan bawa in da ya kashe shi Eh.
malamai da dama sun tafi cewa eh, bawa bai zama tuwa ɗaya da ɗa dan an kalli kasancewa shi dukiya waɗansu kuma sun ce a'a za a kashe shi saboda mi saboda shi ma ɗan adam ne sannan kuma in musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba saboda ba za a kashe musulmi dan ya kashe kafiri idan daula ta musulmi tana da ƙarfi domin ba ɗaya suke ba duk da yake su malaman hanafiya dukkan su sun tafi akan wannan mas'ala din haka nan kallon dan qur'ani ne ce ai Allah ya ce wal juruha qisas cikin ma'ida na'am kamar mi wal juruha qisas shi wannan ana magana ne akan ahlul kitabi abin da yazo cikin at-taura wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas an ba mu labarin ne abin da aka yi cikin at-taura to ba tabbas bane hukunci ne akan mu inda Allah ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wannan hadisin shi zai tabbatar mu da cewa abin a cikin shari'a mu ya tabbata Haka.
ban sani ba ko mun fahimci mas'ala Haka ɗin ne.
wallahu ta'ala a'lam a to za ka roka lazin dan qur'ani ne in ya- ya kai wal juruha qisas yace ya kafa hujjar wanga aya to ai shi mun ce mishi cikin at-taura ne aka ce wannan hukuncin yana nan mm An gane ko?
Eh.
Ba kuma duk hukuncin da a cikin attaura ba, mm ko cikin injila yake cikin alkur'ani.
Haka.
Dan wata shari'a tana shafe wata kuma da nassi na alkur'ani.
Mm.
Annabi Isa ya ce wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati. Ina gaskatar da abin da ke tare da ni at-taura. Wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum. Kuma dan in halatta muku sashen abin da an ka haramta muku cikin at-taura. Kenan kaga bamu da tabbacin wannan hukunci shin an shafe shi ko ba a shafe shi ba.
Haka.
Sai da wannan hadisi zai tabbatar da shi. Mm.
sannan kuma da wannan aya ne malamai suke cewa ashe nasakh ba cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai take ba Na'am, shine yana nuna cewa kenan wata shari'a tana shafe wata Mm.
wallahu ta'ala yawa a'lam akar maka Allah mun yi bayani ka abin da ya shahi takhsisul qur'an Eh, wato suna zo ta yi takhsis taksisi na- ko kuma eh, ta yi ta'amimi zo ta yi ta'amimi na Na'am.
alqur'ani sai kuma nas nasxu shine wato shafe hukunci Mm.
malamai suna bada misalin wannan shi kuma a karkashin aya wadda ta zo ta wasiya Eh, kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyyati lil walidayni wal aqrabin an wajabta muku wasiya an gane ko domin kalma ta kutiba tana nufin wajabtawa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Na'am.
kutiba ai an wajabta muku ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl ya ku wanda kuka yi imani an wajabta muku yin qisasi a cikin al'amarin kisa to kaga wannan yana nuna cewa wato wajibi kenan an wajabta mana yin wasiyya lil walidaini ga iyaye wal aqrabina da makusanta to kaga kuma sai hadisi ya zo na Amr bin Kharija an gane ko waɗansu kuma suka ce sunansa Kharija bin Amr an gane ko amma zance mafi inganci Amr bin Kharija malaman hadisi sun kawo uh, abin da nashi cikin kutubur rijal sun ce an yi sabani shin Amr bin Kharija ko Kharija bin Amr amma zance mafi inganci Amr bin Kharija ake kiransa Na'am.
hadisin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyyata liwaris Allah ya ba dukkan mai gado gadon sa wato eh, abin nan fala wasiyyata liwaris shi mai gado wato ba za a yi masa wasiya ba wannan hadisi hadisi ne ingantacce idan muka duba wato imam abu dawuda ya fitar da shi a cikin sunan da kuma imamun nasa'i da kuma wato imam at-tirmidhi an gane ko da imam ibnu majah to kenan yanzu idan muka duba sai mu ga wannan hadisi ya ce ba a wasiya ga waris to menene alakar sa da aya wasu na cewa taksisi ne yayi amma sai mu ce a'a zance mafi inganci shafe hukuncin ta ne yi, domin an yi aiki da wannan aya kafin wannan hadisi ya zo kenan idan aka yi aiki da nassi kafin a zo a shafe shi to shafewa ne amma in ba a yi aiki da shi ba kai tsaye aka zo da abu sai a ce taksisin sani aka yi eh ina fata an fahimci ni kiran kaga wannan ɗaya ne daga cikin nau'uka na bayani wanda wato hadisi eh, aya take zuwa ta yi ma hadisi wallahu ta'ala wato a'lam ta yi nasko ta shafe hukuncin sa hadisi yazo ya shafe wato wani nau'i na hukunci na aya wallahu a'lam malam wannan abin yana yiwa
eh yana yiwa gashi ya abku ai abkuwa alwuqu'u idan abu ya, eh, eh, ya abku ya dullu alal jawaz yana cewa abu ya halatta haka eh, inda bai abkuna ba to wanda suke cewa bai halatta ba a ce qur'ani hadisi ya shahi qur'ani eh abin da yasa ba su yarda da hadisin ba ba su yarda da na an ka turo ba amma su sun yarda da malaman su Mm.
shine matsala din kiran kaman malaman su sun fi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sanin alqur'ani alqur'ani eh na'am akramaka Allah sai kuma idahul qur'an bis sunnah na'am idahul qur'ani bis sunna kinan bayanul qur'ani bis sunna Mm.
to wannan abubuwa da dama duk abin da manduzo zai faɗa ko ya aikata ko ya bari ana yi ai bayanin alqur'ani ne da sunna Mm.
an gane ko yanzu misali idan muka zo muka dibi wato kamar eh, kissa ta annabi Musa da ta zo a cikin suratul eh, abin nan suratul kahfi Mm.
hadisi na Ubay bin Ka'ab wanda yana cikin sahihul Bukhari Mm.
yake cewa Allah ya ce annabi Musa zai je neman ilimi Mm.
wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn Aw aw amdi huquba Musa ya ce ma yaron sa la abrahu bazan gushe ba kuma zan tsaya ba hatta ablugha majma' al-bahrayn har sai na kai mahadar teku guda biyu Mm.
to kaga wannan kawai an ce Musa ya faɗa me yasa Musa ya faɗa menene dalili wane ne fatahu duka Qur'ani bai zo da wannan ba Mm.
amma cikin wannan hadisi na sahihul bukhari na ubayy bin ka'ab sai aka ce wato qama musa kh- wato qama musa khatiban fil anbiya ko qama khatiban f- wato eh, fi bani isra'il musa ya tsayo a cikin bani isra'ila yana khutba fa su'ila an a'lamin nasi sai aka tambaye shi wane ne Mm.
yafi kowa sani daga cikin mutane fa qala ana sai annabi musa ya ce ni fa atabahu Allahu ala zalik sai Allah ya zarge shi akan wannan Mm.
an gane ko iz lam yarudda al-amra ila Allah bai mai da al'amari bai ce Allahu a'lam Mm.
fa auha Allahu ilaihi sai Allah ya ma annabi Musa wahayi cewa inna li abdan an gane ko ina da wani bawa bi majma'il bahraini a mahadar teku guda biyu Mm.
huwa a'lamu minka ya fi ka sani to anan sai mun fahimci cewa annabi Musa ba a ce mai man a'lamu an kai shuru ba wane ne yafi sani don inda an ce wane ne yafi sani annabi Musa ya san cewa Allah shine yafi kowa sani Eh.
sai an ka ce man a'lamu nas ko ayyun nasi a'lam wane ne cikin mutane ya fi sani shi yasa annabi Musa ya danganta zuwa gare shi don kakkai zargin annabi Musa tunda shi bai sa akwai wani annabi wanda ake ba wahayi madalla kuma annabi Musa ya magana da Allah babu shamaki ina fata an fahimce ni Allah ya mai magan- magana da annabi Musa mu ce kai tsaye ina fata an fahimce ni babu eh, abin nan bai aiko mala'iki ba shine muke nufin ba mu shamaki Eh.
don ya ce wa baka da rajulun eh, abin nan an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin kawai ne faɗo mu da wannan eh, ce mu da ai an ce to kuma illa wahyan aw min wara'i wara'i hijabin aw yursila rasula Eh.
almuhimmu dai annabi Musa an tambaye shi daga cikin mutane Mm.
to sannan kuma ya dace in ma ya ce abin shi ne tunda cikin mutane ne ba a zargin shi kwarai amma an fi son ko ka san abu ka ce mi ka ce Allahu Allahu alam Mm.
shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mishi wannan ba a cikin suratul kahfi qarara Mm.
Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a qulillahu a'lamu bima labithu kaga bayan Allah ya bada labari kuma yace kace Allah shine mafi sani yana daga cikin adab na malamai in suka yi bayanin mas'ala su ce wallahu a'lamu Allah shine mafi sani ina fata an fahimce ni bal ma waɗansu malamai ba su ce wallahu a'lamu sai su ce wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah domin bu san cewa abin da suka faɗa daidai ne ko ba daidai ne balle su ce Allah ya fi su sani Mm.
tunda Allah shi ya kewaye sani da mas'ala kai dan wani juz'i na ka sani Bima utitu min ilmi illa qalila ina fata an fahimci ko kuma suna cewa wal ilmu inda Allah ta'ala saboda bacci dan adam in yayi bacci to ina ilimin nashi Babu.
ba a san inda yake ba ina fata an fahimci ni to Eh.
kaga amma yanzu da yawa daga cikin dalibai ba su da irin wannan ladabi sai su ce abinda suka faɗi kawai haka nan ne babu wani abu wanda ba shi ba yanke eh, kaza kaza kaza kaza kaza kaza sha'ir yace qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u kace ma mutumin da yake ikrarin ilimi yake ganin shi wata tsiya ne kace mai ya san wani abu wasu abubuwa bai san su ba shi yasa da kaga mutum na ganin shi ya kai kololo ilimi ba sai ya ta dauka ilimi ba an gane ko ko ko duk fata wanda ya basuwa babu wanda ya isa ya ta'aliki ko ta kai sun wura ta kuri to alamun jahilci ya zo masa kenan Aha.
ko yana ganin kowa bai isa ba shi kadai ne ya isa ina fata an fahimci ga yana nuna malam wane yayi kuskure malam wane yayi kuskure dan kama a gane cewa shi ya fi waɗannan malaman sani ko gane inda fatawa take Eh.
alhali idan aka zo aka bincike sai a gane ma karshen ta shine akan bata bai sani ba ko kuma wanda yana ganin ya ji larabci larabcin shi ya ishe shi alhali bai san mustalahatul ilmiya ba kaga hanya ce ta jahilci Eh.
Allah dai ya muna tsari to kaga wannan aya ta zo da bayanin ga dalilin da yasa sai Musa ya fita tare da yaron sa Yusha bin Nun ta kawo tafsili na yadda aka yi tafiyar wanda alkur'ani bai zo da shi ba ina fata an fahimci ni kenan kaga wannan sunna ta yi bayanin waɗansu ababe waɗanda alkur'ani bai zo da su ba wallahu ta'ala a'lam Haka maka yanzu irin barawo idan ya yi sata a yanke mai hannu bakin nan eh, irin abin nan.
taqyid ne, taqyid al-mutlaq ne Eh.
domin cewa ta yi wasariqu wasariqatu da barawo da barawniya an gane ko faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu to an ce hannu ai tun daga farcen ka har zuwa wato ka Kafada.
hada ai duk hannu ne Duk hannu to ne.
sai suna ta zo su ce a za a yanke na dama da bor Mm.
shine za a fara yankewa Eh.
bata ce na hagu ba kaga ti isa ta yi taqyidin na na dama ake nufi Mm.
domin ba a ce faqta'u yadal yumna ba Eh. Sannan ko kuma aliyar da wata irin yumna sata.
sannan kuma wace irin sata a'a sata shi sunna za ta zo ta nuna maka cewa ga ma iri ko da an yi satar shin menene in ya kai za a yanke hannu Okay.
sannan kuma eh, abin nan shin tilastar da shi akai ko ba tilastar da shi akai ba shin akwai shubuha ko babu shubuha Mm.
mutum ya baka ajiyar miliyan biyu ya zo ya sace miliyan biyu shin za a yanke ko ba za a yanke ba ko ko ya baka ajiyar miliyan biyu Mm.
ka ce ba za ka bashi ba Mm.
sai ya je ya sata kaga akwai shubuha ko ɗaya ya saci kuɗin baban shi kaga na akwai shubuha Ko kuma mutum ya aje inda ba a ajewa.
yawwa ko ya aje inda ba ajewa kaga duka waɗanda shuruɗa ne waɗanda makiyan addini da waɗanda busan addini ba sa kawo su Eh.
ina fata an fahimci kuma wa zai yi yankan gwamnati ce za ta yanka ba wani na zai kirarin jihadi ba kawai shi da Wato kanshi dai suna ita ta kayyade duk abubuwan duk da abubuwan da ya kamata to amma kaga mutane ba su aiki da waɗannan abubuwan da asafi shadid kadiba cikin eh, risala ta majistar ta dan Muhammad al-Amin Shanqiti Abdullah bin Muhammad al-Amin Shanqiti ilajul Qur'an al-Karim lil jarima Mm.
ya kawo duka irin waɗannan sace-sace zina da sharuɗansu da hadisai da komi yadda mutum zai fahimta al'amari Eh, bal to kuma ajali da ilajul Qur'an.
ilaji yadda qur'ani ya wu- wa- wa- waraka wadda qur'ani yake kawo ta maganin cututtukan al'umma Eh.
sata cuta ce cikin al'umma eh, zina eh, cuta ce cikin al'umma da abin da ya kama da haka to kuma faqta'u aydihuma ku yanke zuwa ga ku'i tafin hannu kaga nan sunna ce ta yi taqyidin sa kinan sai mu sa cikin babu taqyid Eh.
ina fata an fahimci Na'am, ana wallahu magana.
ta'ala alam To anwa'ul ahadith muta'allaqa bi tafsir.
to eh, hadisi wajen tafsiri Mm.
yana iya zakuwa kauli Mm.
kina magana ce sallu kama ra'aytumuni usalli hadisi na Malik bin Na'am.
al-Khuwairis Mm.
sannan yana iya zutuwa a aikace kamar yadda hadisi da Jabir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafa sab'an ya kewaya ko kuma a'a da Allah subhanahu wata'ala ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq Mm.
kada ku kashe ƴaƴanku don jin tsoron talauci na'am to shin yin azalu kashe ƴaƴa ne tunda ba kokin haihuwar su ne kaga wani na iya sa shi ciki a'a sai ya zamanto a aikace an yi azalu bai hana ba kidan bai shiga daga cikin a haka ne cikin wannan tafsirin wala taqtulu auladakum da wani sai ya ce to ai rashin aihuwa ƴaƴa ai qatlu na kamar yadda da aka manzal sallallahu alaihi ce huwa ah, alwa'dul khafi da aka tambaye shi akan azlu alwa'dul khafi men- menene kamar wato eh, turbide da ne da ran shi amma alkhafi wanda a boye Boye, ba to yana nufin irin yadda mutumin da ya haifi ƴa bai je turbude ta haka shi al'azlu yake ba a'a yana nufin wata hanya ce ta daban don an yi azlu a zamanin sa bai hana ba da ya zaman to laifin sa irin na kisa ne ai da kaga da ya bayyana wannan dan kaka zo ka buga hadisan da ayoyin ka ce to duk hadisan sun tashi aiki tunda wanga hadisi ya ce shi eh, azalu alwa'dul khafi turbuɗe yaro ne da ransa amma na wanda a ɓoyi to shi kunga ya ce hadisi na sahihul bukhari da muslim kunna na'zil fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana bai hana mu ba kidan ya nuna maka cewa ba irin yadda mutum in ya ɗauki ɗansa ya je ya kashe shi ba haka nan da ake nufi kaga sai ka fassara ayar da hadisin da wancan kuma hadisin yawa agar maka lashin muna iya ya zama da to wata kalma ce zamu fassara da hadisi eh Alkur'ani.
eh, kwarai ku da ya zo su- o- o- wato eh, abin nan um, misali wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr to ai kaga ai fassara ne da an kai khayt al-abyad min al-khayt al-aswad an fassara me ake nufi da shi kenan an fassara sunna da al-qur'ani Na'am.
ina fata an fahimce ni kuma yana da yawa zaka iske wata kalma wadda ba a fahimce ta ba za a tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya fassara Na'am.
wallahu ta'ala a'lam na'am agar maka la sai kuma abin da ya shafi khasa'is tafsirin nabawi To, eh, kafin mu shiga eh, khasa'is na eh, at-tafsirun nabawi, muna buƙatar mu gane cewa wani hadisi zai zo ya fassara wata kalima ko wata aya ƙarara. kai tsaye ga abin da ake nufi da ita at-tasrihu kenan shine malaman rizauri suke cewa kururu tasuwa domin an ce sarraha ya bayyana abu amma sai su ce kururu tasuwa kamar yanzu da yace um, um, al- wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga kai tsaye ya fassara mi ake nufi kai tsaye ne na'am.
yawa ya sarraha bihi sannan kuma wani lokaci zai iya zamantowa tafsirin da ya zo a cikin hadisi ma'ana na'am
akwai ma'anar ayar amma ba fassara ba ce kai tsaye ta, ta aya ta aya kai tsaye yanzu misali idan muka duba misali guda za mu bayar akwai hadisi wanda yake na Suhaib bin Sinan ar-Rumi duk da yake ana ce masa Rumi ba dan kasancewarsa ba Rumi ba ba dan mahaifiyarsa tana Barumiya ba koko babansa yana Barumi Eh.
ina fata an fahimce ni wato Rumiyan ne ana danganta shi nash'atan domin dan adam ana iya danganta shi zuwa ga abubuwa da- daban-daban wani lokaci ana danganta shi maulidan inda aka haife shi ko kuma kabilar da ta haife shi wani lokaci nash'atan inda ya tashi wani lokaci kuma ana danganta shi intima'an inda yake son a danganta shi sai ya danganta zuwa ga mutane Eh.
ana iya haihu mutum Afirka ya je Amerika ya ɗauki jinsiya abinda ake ce ma nationality eh kaga sai a danganta shi zuwa ga Amerika a matsayin yanzu ya karbi jinsiya ta ƙasar Amerika Eh.
amma kuma maulidan sai a danganta shi da Afirka Mm.
nasaban kuma ana danganta shi da babbakun mutane idan babbakun mutane suka haife shi ko a danganta shi zuwa ga Laraba tun da akwai Laraba Afirka irin Algeria irin Libya irin Tunis misali ko Misra ina fata an fahimce ni to uh, malamai suke cewa abin nan malaman ilmin rijal suka ce an kira shi Rumi ba dan saboda Rumawa suka haife shi ba amma ya tashi a cikin su cewa akwai wani yaro wanda ana tura shi wajen ya je ya yi karatu eh idan aka je je wajen ya karatu sai shi laɗe wajen eh, daga cikin mutanen da suka gabace mu sai ya je wajen malami ko wani mai yankewa zuwa ga ibada ar-rahib na'am sai je ya ɗauki karatu Mm.
to yaron nan sai ya sami matsala domin ana tura shi ya je ya koyi sihiri sai in ya je wajen mai koya masa sihiri sai ya jinkiri idan ya je wajen kuma baban shi sai a gane yayi jinkiri to sai ya rasa yadda zai yi sai sai shi malamin ya bashi dubara ƙarya wadda za ta amfane shi don ya tsira da imanin shi eh idan ka je wajen babanka ya ce me yasa kai latti ka ce mai koya maka sihiri ya rike ka idan ka je wajen mai sihiri ka ce babanka ya rike ka dole kaga ya koya mishi dubara Eh.
yaro dai ana nan ana nan aka gane dai akwai wani abu aka kamo shi aka zo da shi wajen sarki sarkin garin ya ce wai shi ubangijin shi shine Allah sarki ya ce kana da ubangiji wanda ba ni ba ya ce awo Allah ne aka yi bincike aka gane yaro wannan ba tunaninsa bane aka je aka kamo yaron Mm.
da aka je aka kamo yaron aka ce za a eh, ya bayyana har aka gano wanda eh, ya karantar da shi wannan aka zo da shi sarkin eh, malamin Malamin.
aka ce eh, ya yarda da cewa sarki Allah ne ya ce a shi Allah ubangiji ubansu shine Allah to sarkin sai ya nuna ma yaron ya bashi tsoro aka kamo shi wannan malamin shi fa wada al minshara fi mifraq ra'sihi sai aka aza zartu akan tsakiyar kansa shine minshar an gane ko da aka zashi fa shaqqahu hatta waka a shiƙahu yar sa zartu yasa aka kama yanka shi sai da shiƙahu sassan shi guda biyu suka rabu kaga yaro zai ji tsoro sai ce mutu yaro to kai ba zan kashe ka ba tunda ka ki yarda amma zan zan yi maka kisa irin wanda yake an direct ka san akwai direct abin da ma direct kuma akwai indirect wanda ba direct ba to shikenan sai ya ce ma shi sarkin mutanensa su je da yaron izhabu bihi ku tafi da shi ila jabali kaza wa kaza zuwa ga dutsi na kaza da kaza sai ku suntumo shi yaro da aka hau dutsi sai ya roki Allah ce Allahumma kfini sharrahum bima shi'ta Allah ka tsiratar da ni da sharrin surga abin da kaga dama dutsi ya girgiza waɗannan katta sun ka zubike an gane ko kattan kaddara na'am yaro ya dawo sai sarki ya ganshi ina waɗancan yace Allah ya isa min gare su sai ya sa waɗansu kuma jama'a suka kama shi yace to fadhhabu bihi ku tafi da shi fahmiluhu fi qurqurin ku dauke shi a cikin qurqur to ka kalma ta qurqur ghariba ce shi yasa sai ka san gharibul hadith gariba cikin littafin da an mafi girma an-nihaya fi gharibul hadith na ibn al-asir ana nufin as-safina al-kabira wato jirgan ruwa mai girma sai da aka je tsakiya ana tunanin za a jefa shi ya mutu tunda ba zai iya fitowa ba tunda an je tsakiya ya ce Allah ka isa min da abin da ka ga dama wannan jirgin ya girgiza suka fada suka mutu ya sake zuwa kuma inda sarki ah sarki ga yaro bai mutu ba lafiya ce Allah ya isa min gare su ya ta zai yin wani tunani sai ce in kana son ka kashe ni to yanzu abin da nake so da kai zan ga ma yadda kai kashe ni ka tara mutane gaba daya idan ka tara sai ka dauki kibiya sai ka halba idan ka halba sai ka ce bismillahi rabbil gulam ko bismi rabbil gulam idan ka zo za ta kashe ni a da yazo ya tattara mutane ya tara su ya tara su sai ya ja kibiya ya ce bismi rabbil gulam fa waqa fi sudghihi fa waqa as-sahmu fi sudghihi sai as-sahmu an gane ko kibiya sai ta zo cikin sudghihi abin wato kuddu kuki mm. wato suna cewa ma baina wato abin nan al'ain wa shahmatul uzuni tsakanin ijiya in an yi baya da tsakanin kunnai ina fata an fahimce ni sai ta shiga ciki yaro ya aza hannun shi nan ana kallo sai da ya mutu dukkan mutanen sai sun ka musulunta sun ka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam sai sarki ya kwasa aka aka kunna wuta ko cinna wuta aka kunna ta aka rinka jefa su a cikin ramutun da wuta cikin ramuni to kaga wannan hadisin da ya zo ramun su ne al'ukhdud al'ukhdud kenan to kaga wannan hadisi da yazo manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labari amma bai ce shine fassara wannan aya ba shi yasa ustadu doktor musaidu tayyar a cikin at-tahrir fi usul at-tafsir da yazo sai ce to wannan malamai suna kawo ta karkashin wannan aya ma'ana ayar tana ɗaukar ta amma tun da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai ce shine fassarar ta ba to kenan wannan ana buƙatar sai dai a ce tana shiga karkashi ba mu sani ba shin su ne koko ba su bane ina fata an fahimce ni to kenan kaifiyatul rabt wani lokaci zaga malamai sun ce aya ma'anar ta kaza a'a alhali suna nufin ma'anar ayar fadinta yana iya ɗaukar wannan amma ba shi ke nuna ma'anar ta bace ita kadai at tafsir bit tamthil wanda da yawa suna yin kuskure su ce malam wani yayi kuskure alhadi shi ba shi nufin fassara ayar bane a'a fadin ma'anar ayar yana shiga wato hadisin yana shiga karkashi ko magana wani sahabi ko magana wani malami amma saboda su abin da dabe su kuskurantar da malamai su ce malam wani yayi kuskure ai wannan hadisin manzo bai ce fassara shi kaza ba su ko alhali abin da suke nufi fadin ma'anar wannan ayar yana iya shiga wato hadisin yana shiga karkashin fadin wannan ma'ana wannan ayar amma saboda su kullum abin da ya dame su wasu daga cikin su ba musanni su ba wani tana yiwa kamar yadda ni ga maka wannan malami na Ghana wanda dalibin sa malam Ali wanda yayi ayyama ya bamu labarin cewa yana cewa kullun ittaqi sharra man qara'a kitaban wahidan kaji tsoron sharri wanda ya karanta littafi guda to kaga kuma ittaqi sharra man lam ya'rif qawaid al-ilm kaji tsoron sharri wanda bai san ka'idodin ilimi ba domin zai ta cewa malamai sun yi kuskure alhali shine a cikin banna larabci kawai ɗaya iya ko ko ya san nassi amma bai san yadda ake hada nassoshi ba kawai sai ta cewa malamai sun yi kuskure sai da awon mata koma kuma kuskurantar da malamai kawai shi abin da dami kenan yawa da biyan al'auran malamai alhali ba dole sai ka faɗi sunan malami ba in ma kuskure ne sai ka ce waɗansu malamai sun fassara kaza waɗansu malamai sun fassara kaza idan duk maganganun su suna da sai ka ce to wannan magana ta fi dacewa da nassi amma wannan ba kuskure bace in kuma an samu kuskure to malaman da suka ce kaza muna ganin sun yi kuskure wallahu a'lam kuma ka ka dalili kuma ka ce wallahu a'lam dan ba tabbaci bane to amma dai malam wani yayi kuskure sai ka faɗi sunan shi ba dole bane in ba mutumin da aka san yayi musulunci sharri ba ko ya kawo wata ka'ida ta saba mu musulunci kuma ya shahara da irin waɗannan kurakurai shine za a iya faɗa sunansa da littafinsa kuma ko shi ba nuna cewa ba in ba ya kafirta ba ka nuna ya kafirta zaka nuna yayi kuskure kuma Allah ya ji kanshi ta rayuwa ijtihadin sai ya kashi haka amma zaka ga wani kullun ya damu da malik akhta'u ibnu taymiya akhta'u imamu malik akhta'u shafi'i akhta'u kaza wasu ma har ga sahabbai akhta'u abu huraira kai dai baka da wani aiki sai akhta'u wani ba nan saudiya ya rubuta wani littafi ga wani misali na'am cewa luhumul luhumul ulama masmuma masmuma na'am luhumul ulama naman malamai na da dafi saboda kenan karshe ba za a kai labari ba dama wato abinda an matsalar da mutum ya fara wannan ganin ya kai babu wani malamin da zai karantar da shi daga nan kuma zai zuwa kowa wajen neman karatu ba domin duk ya zagi malaman da ke kewayen sa ya zagi malaman duniya to wajen wa zai je karatu to kaga kenan daga nan ya halaka domin bai da wanda zai karantar da shi saboda yana ganin ya kai karshen ilimi wanda kuma zahira ce wanda yanzu ta game duniya kananan dalibai arwaibida wanda sun zo arwaibida wanda bai taka ilimin shi bai taka karaya ya karya ba amma yana ganin shi babban malami yawa akwai bai iya karantar da fanni guda misali wasu daga cikin su ba duka ba ka fahimce ni wasu kuma suna yi ne da kyakkyawan niyya amma inda matsalar take yawan faɗin sunan malamai na duniya da malam wani da malam wani ni a fa'idar dole sai ka ce malam wani kai ka nuna abu kaza mas'ala kaza waɗansu malamai sun yi kuskure dole na sai ka faɗi sunan malami dole na sai ka faɗi dan wurin da shike da jihar shi da garin su da kaza da kaza da kaza waye ya saka binciken waɗannan al'amura an ja ko ne da su yi ma ɗaliban shi ikhtibari ya ɗauki takarda fara sai ɗauki duk baka sai dan ya ballo haka sai ce musu me kuke gani na kowa sai ce baki kowa sai ce me kake gani ce baki kowa sai ce baki na'am sai ce gaskiya ku ba ku da adalci yanzu takardar nan fara bes ba abin da kuke gani sai baki kwarai ku kwarai ku sai ce to irin haka ne kuke ma malamai kallo kwarai da gaske duk daidai in malamin ba gani sai wannan dan bakin yanzu mutum zai shekara hamsin yana da awa kai an ka haɗa shekarun ka baka wuce shekara biyar kana da awa ba amma kai gari kai musulmi musulunci ko biyu za ka yi malamin da ya rubuta littafi ɗari biyu kai kuskuren shi gudana kake nan kana talla amma littafan da ya rubuta ɗari biyu ko ɗari uku kai baka dube su ba kuma kai baka taɓa rubuta littafi mai sofa ɗari ba wani irin aiki ne na musulunci Allah wani jagora ina fata kun ne an ce akwai wani mutum da aka yi ma shari'a a nan duniya aka kai shi wata kotu sai aka ce mai to bayan an yi mai hukunci to yanzu mi mi kashi zaka ce akan hukuncin yace to ni dai wanga hukunci ya na lahira tsanani gare ni aka ce to meye dalilin ka yace to lahira ya an ka zo za a dibi hasanatu kina da sayyi'atu kina sannan ya mai hukunci ku ko kun dauko muna na kawai kun yi mini hukunci tana yiwa na yi 97 daidai uku na yi kuskure lahira kaga sai Allah ya dibi 97 to amma ku nan da kun ka zo sai kun ka dauki uku da ni kuskure kawai sauran kun ka watsar da su wanda kuma mushkila ce wanda sai dai mu yi fatan Allah ya muni tsari a hadithu laysa biha nafsun kawo guda biyu.
Eh na mun kawo da zai safi hanasu wagga hadisin da mun ka kawo babu nafsin da yace shine fasara ayat. Ina fata an fahimci ni kenan ba sarihi bane. Ina fata an fahimci ni.
Amma akwai ma'ana.
Akwai ma'ana wadda za ta shiga karkashi kamar yadda muka yi bayani.
Na'am.
Matsala ta karshe.
Shahi matsala ta karshe khasaisu tafsirin nabawi.
Tafsirin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana da muhimmanci. Domin akwai tafsirin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wanda fassara Qur'ani ne da Qur'ani shi yasa akwai tafsirul Qur'ani bil Qur'an annabawi shine ashrafu tafsir manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya fassara wata aya da wata to tafsirinsa shine arqa tafsir domin ya fassara Qur'ani ne da Qur'ani kaga babu shakka kuma tafsirin wanda fi kowa sanin Qur'ani ne da aya ta zo cikin suratul an'am cikin hadisi na Abdullah ibn Mas'ud wanda mun kace Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi da sahabbai sun kace ayyuna lam yuzlim nafsa cikin mu wani ne bai zalunci kansa ba sai ce ba wannan zalunci ake nufi ba a'a zalunci na shirka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Luqman inna shirka la zulmun azim Haka haka.
ka gani ko to wannan tafsirin Qur'ani ne da Al-Qur'ani kuma wanda ya fi shi wanda ya fi kowa sanin Al-Qur'ani shi yasa Shankiti yake cewa arqat tafsir tafsirul Qur'ani bil Qur'an domin mi la a'lama billahi azza wa jalla min wato la a'lama bi kitabillahi azza wa jalla min Allah azza wa jalla babu wanda ya Allah sanin Qur'ani Na'am.
to sannan kuma ta- tafsiri na biyu na manzo sallallahu alaihi wa sa- wa alihi wa sallam don la a'lama bi kitabillahi azza wa jalla ba'da Allah azza wa jalla min ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa Na'am.
sallam babu wanda ya fi wato sanin alkur'ani bayan Allah daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan shi na Allah ya ba shaida da izini yayi bayanin yadda alkur'ani yake Wato da tafsiri ya fito daga ma- manzo Allah.
sallallahu wasallam da bahaushe ke cewa kamar kada ganga da laushe yawwa in ya inganta Mm, in ya inganta magana ta rige ta ƙari Mm.
to sannan kuma nau'i na gaba na tafsirin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaman to ba wato khasa'isuhu ya zaman to ba tafsirin qur'ani da qur'ani ba amma shine ya fassara Mm.
kamar inda ya fassara quwwa abinda ake nufi da ita ar-ramyu jifa Mm, ina fata an fahimci ni to kaga wannan tafsirin shi ma arqat tafsir ne domin in ya inganta magana ta riga ta kare to sannan a jero da wasu tafsiri wanda ba na manzo ba sannan na sahabbai sannan na tabi'ina in sun yi qur'ani bil qur'an a duba a gani tunda su suna ijtihadi tana yawa su yi kuskure idan ya inganta sai a dauke shi an gane ko sannan a dauko na sauran malamai wanda suka san ka'idodin fassara alqur'ani sannan eh, bayan tafsirin qur'ani da na magabata kuma sai a dauko na malaman da za su yi ijtihadi su fassara alkur'ani da alkur'ani ko alkur'ani da hadisi na farko qur'ani da qur'ani in bai yi kuskure ba shi malamin ko qur'ani da hadisi in bai yi kuskure ba sannan ijtihadin da malami zai yi Eh.
to hakan gane za a jero tafsiri kinan kaga tafsiri dai na manzo sallallahu alaihi wa sallam shine gaba in ya fassara qur'ani da qur'ani shine top in ya inganta in ya fassara alkur'ani ba da alkur'ani ba shine mataki na biyu sannan a jero da wani tafsiri wato bayan haka na'am akaramaka Allahu kafin mu abin nan in mun dawo akwai abin da ya kamata mu taba cikin wannan dai anwa'ut tafsir bis sunna na'am insha Allah saboda dai kuracewar lokaci za mu je hutun rabin lokaci to Allah ya mana Idan Mun jagoranci dawo insha Allah masu sauraro kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku insha Allah za mu dawo ba da jimawa ba domin cika muku abinda muka yi muku alkawari insha Allah ku dakace mu